ƙasa don duk ƙasa ana kawo ‘ya'ya haka ne ko ba haka ba haka ne to bahaushe ya ce dambu in ya yawa baya jin mai ya kamata a ce wannan cibiyar akwai irin ta guda biyar a cikin garin nan to muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya ƙaro mana waɗanda za su amfanar da al'umma amma ni abin da nake gani kai haƙuri tana da amfani me yiwa kai an sa kuɗin makaranta ne ɗan uwana ne kai fakiri ba za ka iya biya ba to tana da amfani insha Allah kuma muna fatan Allah ya ƙara mata amfani kuma Allah ya ƙaro waɗanda da ni da kai za mu iya saka 'ya'yanmu a ciki amma ko ka san bahaushe ya ce motsi ya fi laɓewa don haka don girman allah masu kudin da ke jihar niger musamman waɗanda ke garin mina ku fitar da kuɗi a samu makaɗa makaɗan filaye a gina islamic center almarkazul islami cibiyar addinin musulunci inda mutum zai zo ya koyi karatu ko da na kwana bakwai ne ya koma ƙauyensu ya ƙare su inda mutum daga bidda ko daga wani ƙauye zai turo ɗan shi ya ce ɗan shi ya gama karatun alkur'ani a garin bidda ya taho kuma babbar cibiya ne a garin mai don ya koyi tafsiri ɗan shi ya gama sakandare a cikin bidda ya taho mina ne don ya zo ya samu diploma akan harshen larabci ko digiri ku samar da irin wannan za ku iya domin kuɗi ne kuma akwai su ka sani da cewa waɗannan kuɗi in baka fito da su kayi wa addini aiki ba kana nan za ka zo ka kwanta ka mutu ka basu sai muga ga hannunka ya yi haka me kake ce mana kana ce mana ala fanzuru ne kad kharajtu bila shay' kana cewa ku duba jama'a yau na fita ba ko kwabo a hannuna haka mawaki ya ce ya ce wa fi qabdi kafi tafila inda wiladatin dalilun ala hirsi lazi huwa jami'u in aka haifi yaro sai ga yazo da hannun shi a dunkule wai yana ce muku da yazo tara dukiya duk yaron da aka haife shi za ga hannayen shi da a dunkule yana cewa yazo tarawa ne wa fi bastihi inda almamati alamatu in ya mutu kuma sai ga ya zubar da hannayen haka yana ce musu wai ku duba na mutu na fita daga duniyar ba komai Allah ya ce walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون Allah ya ce ga kunan kun zo gare mu ɗai ɗai ɗai ɗai ba komai tare da ku kamar yadda muka halicce ku duk dukiyar da muka tara muku ga ta nan kun bari a bayan ku ba mu ga bodyguards ba ba mu ga duk masu jiran ku ba ba mu ga yaran gida ba duk wani wanda yake cewa ranka ya daɗe ai muna nan yau ba shi ba wanda za a zo saka ka a kabari ya ce bari in sa kafa ta awa ɗaya in ji kabarin da sanyi ko da ɗumi ba wanda zai maka wannan karar duk wanda ya minti talatin ya maka addu'a a kabari wallahi babban masoyinka ne ba a addu'a ko ta minti goma yanzu da an yi shaf shaf sai a tafi ah, sai ga an fara raba gadon ka tun kafin a dawo gida wannan yana cewa in matan shi sun gama ta kaba to ni zan auri wannan wannan yana cewa ni motan nan kaza nake so wannan yana cewa idan sun daga gidan nan na wuri kaza da Allah ya yi mun magana Allah da ya ji kanshi Allah da ya ji kanshi shikenan an gama da kai ka zama past an gama da labarinka yanzu dukiyarka ake magana wannan abin da ka gina masallaci da shi shine zaka je ka samu a cikin aljanna tsakani da Allah jama'a abubakar ne siddiq Allah ya ƙara mishi yarda dukiyar shi ya ɗibe gaba ɗaya bayar a musulunci amma abubakar bai kukan talauci ba Osman ya gina masallacin annabi da dukiyar shi ya sayo musulmi rijiya suna shan ruwa ya kare musu mutunci a yanzu babu abubakar ne babu Osman to muna son idan akwai abubakar wani nan na ɗau kuɗin shekawa shugaba gobe ce a yi musulunci da su shine abubakar na ya ba suna ba Osman din shine a ne ne rufe a musulmi asiri ba Yahude ne yake da rijiya kwaya ɗaya yana gallaza musulmi ran nan da ya ɗaga ta ya ce zai sayar da ita Usman ya je ya siya ya ce musulmi su je su sha waɗannan kaɗan daga cikin hanyoyin da maƙiyanmu suka ainihin sha alwashin za su fatattaka mu ta su kenan to daga cikin maganganun da nake so zan yi mana ya ko al'ummar musulmi yan uwana mutanen garin mina sai kowa ya zo ya dubi kanshi yanzu kaga daga cikin waɗannan matsalolin ina ne suka same ka a ina ne makiya suka lalata ka yanzu kai kana nan wurin wa'azi yanzu ka san wace tasha mataka take kallo a gida kai kana nan kana jin wa'azi ka san wanne irin dvd plex ‘ya'yanka suka sa suke kallo ko ka san yanzu ‘ya'yanka suna can suna kallon cartoon tom and jerry ko ka san yanzu wani hali ne ‘yarka da take university wani hali take ciki ‘yarka da ka sai mata handset ka aika mata makaranta ka san mutum nawa ne yanzu suke tura mata text jiya na yi wani wa'azi ga matan nan game da tarbiyya nake faɗin responsibilities nauyi da ke kan iyaye da challenges da irin kalubale da ke kan iyaye na ce wannan waya ta gsm da ta zo alheri ce amma kuma tana tafe da sharrori masu yawa a da za ka zo kofar gida ka ga wani gayu ya yi zanzaro ka tambaye shi lafiya ya ce ya zo wurin wance ce sai ka kore shi haka ne ko ba haka ba a yanzu ba bukatar su ya zo kofar gidanka yana kwance a ɗaki tana kwance a ɗakin ta sha biyun dare kai kana can kana ta shari da kai da uwarta su kuma suna free call haka ne ko ba haka ba ya ta gaya mata maganganu masu daɗi ta ta hawaye tana matsewa haka ne ko ba haka ba ya ta tura mata text ka san cewa ranar alkiyama sai Allah ya tambaye ka game da waɗannan abubuwan gaba ɗaya ke ma uwarta kin san sai Allah ya tambaye ki annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi yace war rajulu ra'in fi ahli baitihi wa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa بيت an ra'iyatiha wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi hadisi ne sahihi al-imam al-bukhari da muslim suka ruwaito shi annabi ya ce kowa da kowa gani Allah ya bashi kiwo kuma kowa sai Allah ya tambaye shi game da kiwon da ya bashi ta iya yiwa kai saurayi ka ce a Allah ya so ni ni dama ban yi aure ba ina baka tsira ba hannu kafa baki ido kunne zuciya wannan ajiya ce Allah ya baka sai ya tambaye ka game da abubuwan da ka kalla da waɗanda ka ji da waɗanda ka taɓa da inda ka je a ranar kuma in aka tambaya ba bakinka ne zai jawabi ba al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun sai a rufe bakin sai a ce hannu da kafa ku yi jawabi hannu ya tona maka asiri fes ka shafa ɗuwaiwan ƴar wancan ka shafa nonon ƴar wancan duk sai ya faɗa kafa kuma ta ce ka shiga hotel kaza ka yi rawar disco kaza ka yi rawar break kaza duk abin da kai sai ya faɗa ido duk ya faɗi to sannan sai a buɗe baki sai kuma baki ya zo yana cewa liman shahidtum alaina Ƙafa me yasa kika ba da shaida me yasa hannu ka faɗi kaza sai su ce an na Allahu allazi an taƙa kulle shay'in Allah da yake sa komai ya magana shi ya sa mu muka yi magana ba yin kanmu ba ne wani ya ce ko ka tuba sai an tambaye ka an dai tuban ne ka tuban amma mu duba mai tuba mai akhdari mai ce wa shurutu taubati an nadamu alama fata wa niyyatu Allah ya'uda ila ila dhanbin fi ma baqiya alaihi min umurihi wa an yatruka ya tafi fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha wannan ka'idan mutum ne da suke cika wannan sharaɗin tuban tuban muzuru ne fa ga magi a kaza a bakin shi kuma yana astaghfirullah firin ali al-azim ga kaza kuma a baki sharaɗin tuba ya ce sai kayi nadama duk laifin da ka yi da alkawari da sharaɗin ba za ka sake koma laifi a rayuwarka ba sannan in kana yin laifin ka bari nan take ina samarinmu masu yaudaro 'ya'yan mutane suna kai su ɗakuna suna ɓata su 'ya'yan mutane nawa ka ɓata ina alhazan birni da ke kasuwa suna zolaya 'ya'ya masu talla 'ya'ya nawa ka zolaya kai kuma kana can ka killace naka ina manya-manyan ma'aikatan gwamnatinmu waɗanda suka zauna a ofisi suna latsa 'ya'yan mutane shi kuma yana nan ya killace nashi a gida amana ce ka ci kuma za ta ci ka waɗannan abubuwan laifuffuka ne a cikin mu musulmi fa to tsakani da Allah jama'a muna da irin wannan ƙazantar a gindinmu ne za mu kaiwa wanda gobara ta kama gidan shi ɗauki bahaushe ya ce mai bunu a gindi Ba baya kai ma gobara masu irin waɗannan laifuffuka ba su ne musulmi da Allah ya alkawarin zai taimaka ba a yau musulmi sun samu kansu a dukkan nau'ukan laifi duk wani gida da ake yanka kai da duk wata sana'ar luwaɗi ka je ka ga akwai musulmi a cikin sahun gaba ko babu ‘ya'ya nawa ne yau suka ɓata a garin nan har yanzu kuma babu su babu labarin su. yanzu fa da 2011 ta zama a dikona to sai ka rinka tara ‘ya'yanka in ba haka ba abubuwan da tsaji ake haɗawa wani za a ce zai sha ruwa a cikin kokon kawunan mutane mabambanta guda goma sha bakwai yau kai ko kawunan bunsuru ne aka ce za a sha ruwa a kokon kansu ai bunsuran garin za su ji jiki haka ne ko ba haka ba bunsuru goma sha bakwai 'yan takararku ku guda nawa ne balle kawunan 'ya'yan mutane ana sayar da ɓangarorin jikin mutane kamar yadda ake sayar da ɓangarori na jikin talatalo ana farfesun hanjin kayan mutum fresh wanda aka yanka kowace rana kamar yadda za ka je ka shiga restoran ka sha farfesun duk wani kayan ciki da kake so fresh na wannan ranar wanda aka yanka yau daban yau za a cinye kayan cikin shi gobe za a yanka wani a cinye kayan cikin shi wannan mutum kenan yau mutane nawa ne suke tsubbu yan duba yan tsubbu masu bugun ƙasa masu gobe da nisa masu cewa suna kashe mutane ko suna haukata su da yasin Allah bai saukar da Qur'ani don ya zama bala'i ba yasin ba ta kashe kowa duk wanda ya ce yasin na kisa karya ne matsafi ne tsafi yake yana fakewa da yasin yasin ba ta kisa a cikin yasin Allah ya ce litunzira qauman ma ba aba'uhum an saukar da ƙur'ani ne don kai wa jama'a wa'azi jama'a da iyayensu ba su samu wannan gatan ba ba su samu wa'azi ba kun ji dalilin saukar da qur'ani ayi wa'azi ba ayi yasin ba sannan luwaɗi yanzu luwaɗi ya zama wata hanya wadda ta wuce yadda luwaɗi yake a da a zamanin annabi lut da annabi lut yake musu wa'azi sha'awa ce ta kai su ga luwaɗi yanzu ko ana luwaɗi saboda sha'awa ana luwaɗi saboda tsafi akwai wanda bokan shi zai ce mishi in bai yi luwaɗi ba ba zai kai zuwa ga abin da yake so ba ko kuma kujerar shi ba za ta zauna ba don haka yanzu akwai garurukan da har samari ake samu masu good evening na luwaɗi za ga samari sun zo sun tsaya a bakin hanya da su sutu-sutu suna jiran a ɗauke su a je luwaɗi da su su kuma in suka dawo sai su zo suna bi cikin anguwanni suna yi da ƙananan yara wannan a cikin garurukan musulmi ne bango ya tsage ko bai tsage ba to ina gaya muku ba irin waɗannan musulmin ne Allah ya alkawari zai taimaka ba don haka in Allah ya ɗora muku arna irin katafawan zangon katab kar ku ce me yasa Allah ya muku haka kuma kun yi mishi ne ba yadda za a yi baƙaƙen arna irin na zangon katafko na ainihin jos waɗanda za su shiga coci su gama rawa su fito wannan ya danki hannun wannan ya je ya turmushe ta wannan ya shagiya wannan ya ci naman alade sannan su tare muku su gama da ku sai in kuma kuna da siffa irin tasu amma walan ya ja'alallahu lil kafirina alal mu'minina sabila Allah bai taba ba da dama ba fau fau fau kuma ba zai taba bayar da dama kafiri ya samu iko akan musulmi ba mumini a'a sai dai jabu in kai jabu ne Allah zai dora bakin kafiri akan ka ya ɗanɗana maka don kai ma ruwan kafirin ne don me kafirci shine kin bin dokar Allah don haka musulmi ku ji tsoron Allah yanzu an shiga kasuwan mina ana iya gane shagon musulmi da shagon da ba na musulmi ba a wajen amana da gaskiya sai ɗaiɗai ba a lalace gaba ɗaya ba amma matsalar ita ce sahabbai sun tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce anuhu laku wa na salihun za a hallaka mu ga mutanen kirki a cikin mu manzan Allah ya ce na'am idza kafara al-khabath idan kazanta laifi in yi yawa ko akwai mutanen kirki sai Allah ya hallaka ku gaba daya in ya so su mutanen kirkin abin ya zama musu shahada sai Allah ya tayar da su da kyakkyawan niyyarsu sahabi huzaifa dan yaman sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na rayu a zamanin da duniya tana cike da gaskiya da kirista da musulmi da yahudi kowa yana da amana ya ce amma yau a cikin musulmin ma sai wane da wane annabi ya ba da labarin wani sahabi ya wani mutum cikin bani isra'ila musulmin farko na da jama'a musulmi ne kun san me ya faru ya je kasuwa ne zai saro kaya da je sai ya samu kayan kasuwar shi sun sauka sun yi araha ya siyo kaya kudin shi suka kare sai ga ga wani bawan allah gefen shi shi kuma ga kuɗi a hannun shi babu irin kayan da zai siya yau a kasuwa sai wancan ya ce mishi bawan Allah tun da ga kuɗi babu hajar da zaka siya ka bani aro mana sai ce in ɗauka an baka aro eh ban san ka baye waye wakilinka waye zai lamunce maka wa zai tsaya maka sai ce Allah zai ce shikenan tun da ka ce Allah gashi tsakani da Allah yanzu shugaba kai da kake shugaban ahlus sunna ka je kasuwa ka dauki wani ya ce maka Allah ka dauki dubu hamsin ka ba shugaba <laughs> duk imanin shugaba ai zai taka tsantsan ko ba haka ba ko ya ce Allah amma a wancan lokaci da ya ce Allah ko sunan shi bai faɗa ba ba address ya ce yaushe za a kawo min ya ce rana ita yau ranar kasuwa zan kawo maka insha Allahu sai ya ɗauki kuɗi ya bashi ba wani a ɗauki thumbprint tsayanan a ɗauke ka da kamera nan babu tunda ya ce Allah kawai sai kawo ya bashi ranar kasuwa gari ya waye ya ɗauko kuɗi zai zo ya hau jirgin ruwa sai zama babu jirgin ruwan da zai je wannan kasuwa ya rasa yadda zai yi sai ya samo ice jama'a sai faskara shi biyu sai ya ɗibi kuɗin nan sai shirya su a ciki sai ya samu takarda sai ya rubuta bayan gaisuwa bawan Allah na yi ƙoƙarin in samu jirgin ruwa da zai kawo ni amma ban samu ba amma abin da nake fata Allah ya kawo maka waɗannan kuɗi da na ɗauki amana da sunan shi sai nan na wasiƙa sai sa a ciki sai nan na ɗai icen sai ya ɗaga icen sama ya ce ya Allah da sunanka na karɓi wannan amana ya Allah ga ta nan ka isar mishi sai jefa ta cikin kogi sai juya ya tafi shi kuma wancan bawan Allah yana can yana mamaki oh yanzu zamani ya lalace ha an fara cin amana da sunan Allah ka duba mutumin nan Allah ya faɗa su a lokacin mamaki ne amma yanzu mutum ko ƙur'ani ya sa a kayan rantsi maka da Allah ya gaji kawo Allah sai na ɗauki hotonka ba haka ba ne ba abin da mutum zai gaya maka ka yadda saboda mutum zai zo a masallaci jama'a ya shafo hannun shi man ja ko man gyada la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu dan ga taba ne <coughs> kuna taba ne sai ku ji ƙarya ne injin oil ya je ya shafa kawai an yi wannan tafa a kirga goban wani ya zo ne sai ka gaba ka jin tausayin shi mutum ya zo da yaro karami masallaci ya ce maraya ne uwar shi ta mutu ta bashi ya rasa yadda zai yi ku ji tausayin shi sai ku je ku samu uwar tana can a gida tana girki ya kashe ta tunkanta mutu ya zo kawai dai ya samu kuɗi bawan Allah nan yana tsaye zai juya ya tafi yana mamaki an faɗi sunan Allah rana ita yau an ci amana sai ga ice na yawo akan ruwa sai ya ce bari in ɗauki wannan na je gida ko faska rana a mana tuwo da ya ɗauka ya je datsa ice kawai sai ga yawar gaje sai ga kuɗi a ciki sai ga wasiƙa sai ya ce Allahu akbar jama'a wannan amana ta kai musu haka sallah suke mu ma sallah muke amma me yasa yanzu babu gaskiya sallah ashe ba iri ɗaya bace saboda haka musulmi mu gyara idan muka gyara Allah zai gyara mana kowa ya san cewa iyayenmu sun rayu a lokacin da ba su da jalin kuɗi irin namu a ƙasar nan sun rayu a lokacin da ba su da digirori da karatuttukan boko da na arabiya irin namu haka ne ko ba haka ba amma sun rayu cikin mutunci da security ko ba su rayu ba me yasa yanzu mu muke cikin fargaba yanzu wanda ya fi kowa kuɗi a cikin mu shi ya fi kowa tashin hankali in dare ya yi haka ne ko ba haka ba to me yasa kuɗin kowa yake nema kuma ran da ka same su tsaf ran nan sai ka haɗa da kwaya za ka yi bacci saboda haka mu yi ƙoƙari mu gyara ga matakai daga cikin matakan gyaran nan shine kowa ya je wa kanshi hisabi kafin ranar lahira a yi mishi akwai hisabi guda biyu da ke jira na yake jiranka ke ma yake jiranki kuma dukkan muna yake mu hisabin farko shine na kabari wannan hisabi na farko na kabari annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce idan musulmi ya rasu aka saka shi a kabari sai mala'iku guda biyu su zo su firgita shi su ba shi tsoro sunansu munkar da nakir da bahaushe yake hada su yake cewa wala kiri munkar da nakir hadisi ne sahihi ya zo akan haka imamu ahmad ya ruwaito shi mala'iku ne guda biyu za su zo su tashe ka zauna a kabari ga tambayoyin da za su yi maka من ربك وما دينك وماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم وما عملك tambayar farko waye ubangijinka da haka Allah kake bauta ko kuɗi Allah kake bauta ko sarkin garinku Allah kake bauta ko ku gwamnatin ku Allah kake bauta ko mahaifinka Allah kake bauta ko dan tsubbu Allah kake bauta ko aljani duk waɗannan abubuwan da na faɗi a yau akwai masu bautar su a cikin musulmi sallah wani yake yi sallah yake yi ya zo gidan wani mai gidan shi da yake sa rai zai tsaye da shi takara sun yi sallama mai gidan bai fito ba sai suka fara sallah shi aka tura limanci mai gidan yana fitowa baranda ya ce ina wane shine yake limanci ba sai ya ce ran kai dade sai ya gaba ya rabu da su shine wake tambaya ta waya za a yi da sallar na ce sai a tambayi limamin da ya gudu <laughs> ni za a tambaya ya za a yi da sallar na ce ku je limamin da ya gudu ya bar ku da sallar shi za ku tambaya <laughs> eh shi ya zo ya faɗi yadda za a yi da ita ba shi ya fara ta ya gudu ya bari ba to in haka ta faru a wani littafi karatun yake ya ake yi yanzu kun gawa yake bautawa wannan mai gidan nashi yake bautawa tunda har kiran mai gidan shi ya fi muhimmanci fiye da kiran da Allah ya mishi ya yi hallazina ta jibu lillahi wa iza da da'akum lima yuhyikum Manzan Allah ne kadai zai kira ka a cikin sallah ka yanke ta ka taho saboda sahabi ubayyu yana sallah annabi ya kira shi sai bai ansa ba zaka idan da sallah sai ya ce kai ba kai na kira da zuba ya ce sallah nake ce baka ji Allah ya ce na kira ku ku ansa ba sannan sai in sallar nafila kake uwarka ko ubanka ya kira ka sai ka yanke don kiran yafi a lokacin na sallar nafila kana sallar nafila babaka tana cewa idris sai ka ce na'am kai eh, kamar ma ba wani ka tsaya salamu alaikum eh amsa kai gaba nafila ce can kwa farilla ce ka amsa sunan kiran da uwa take yi amma in farilla ce to farilla Allah da ta uwa ta haɗu to ba za ka amsa ta uwa ba ya kamata jama'a ku gani kowa ya je binciki me yake bautawa kun dai ji tambayar farko da za a yi maka a kabari ni ma irin ta za a yi min kuma yanzu idan babanka ya rasu ko malaminka ko wanka ko matarka ko mijinki ka da an yi musu wannan tambaya kuma yanzu ina so a yanzu da kake nan ka kaddara wana nawa da yake kabari ko ya iya amsa tambayan nan man rabbuka waye ubangijinka mumini sai ya ce rabbi allahu sai a ce wa ma dinuka me addininka a nan ne gizo ke saƙa duk abin da kai in ba sunan shi islamu ba ka ɓata duk inna dina inda Allahil islam musulunci ne kawai addini a wurin Allah wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wanda ya kama wata hanya ba islamu ba za a karba ba jama'a kiyaye islamu kake yi menene al-islam هو الاستسلام لله lillah له بالتوحيد والطاعة والخلوص من الشرك sai ka bar shirka gabaɗaya ka sallama Allah duk sanda ka ga akwai raba kafa a cikin abin da kake to ba sunan shi islamu ba ka nemo mishi suna to wallahi bari ku ji jama'a kaga kabarin aka tambaye ka aka ce wa ma dinuka sunan kungiya ko ɗariƙa ko mazhaba ko wani abu da ka faɗi in baka ce islamu ba ka kaɗe amsar kenan kwaya ɗaya wa ma dinuka sai ka ce islam duk abin da ka faɗi ka faɗi islam sannan sai a ce da kai wa ma za ta kulu fi hazar rajul mutumin nan da aka aiko muku me za ka ce idan ka faɗi shehin ɗariƙarka ko shugaban ƙungiyarka ko gwamnan garinku ko sarkin garinku ko sunan babanka ka faɗi sai ka ce muhammad sallallahu alaihi sallam. sai ce na'am me za ka ce game da muhammad mumini sai ce huwa rasulullah shine manzan allah ja'ana bil bayyinat ya zo da bayanai na gaskiya wal huda ya zo da shirya fa'amanna muka bi wata ba'ana muka yadda muka bi sai a ce wa ma amaluka me aikinka in ka ce aini tsohon ma'aikacin railway ne ta ce wuta aini ƙwararren tela ne wuta ai babu gadon da ban iya ba ni kafinta ne hannuna ya nuna sai a ce wuta wa ma amaluka me aikinka mumini sai ce ƙara'atul ƙura'ana na karanta ƙura'ani fa bihi na yadda da shi sannan wa amiltu bihi na aiki da shi to mu tsaya anan mu yi waiwaye dan tafiya tsakaninka da Allah ka iya karatun Qur'ani kuma waye koya maka Dan ƙur'ani ne kaɗai littafin da yake gagaraba dan gagararru duk iyawarka sai an koya maka idan babu wanda ya koya maka karatun ƙur'ani to ba daidai kake yi ba sannan tsakaninka da Allah yau kwananka nawa baka je an koya maka karatun alkur'ani ba baka iya ba baka nemi ka iya ba saboda me ka shagaltu da neman abinci duk hujjar da muke kawo fa kenan ko akwai wata hujja bayan wannan neman abinci ba shine aikin da Allah ya turo ka ba Allah ya halice ka ne don ka bauta mishi sannan ya turo da littafi da annabawa wala qad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist dan haka an aiko da annabawa da littafi ka iya qur'ani tsakani da Allah samari kuna zuwa ana koya muku karatun qur'ani dattawa kuna zuwa koko kuna daukan cewa wannan abu na ustazai ne marasa aikin yi ina yan a caɓa ana zuwa koyon karatun ƙur'ani ko caɓawa ake kawai ina yan kasuwa ma'aikata gwamnati tsakaninka da Allah koran asabar da lahadi kana zuwa a koya maka ko da alamtara kaifa jama'a har yanzu akwai mutumin da bai iya karatun fatiha ba a cikin musulmi har yanzu akwai wanda bai iya tayar da ikama ba ina matan aure tare da cewa matan aure mun cira musu hula duk garin da ka je din makarantar da aka kafa ta mutu amma ta mata tana nan haka ne ko ba haka ba to mata mun cira muku hula mazan da su ta cewa ba ku aiki da karatun oho dai kun su su da ba sa karatun balle su aiki da su su duka biyu ne in an je lahira ku kwa ɗaya ne su ba karatu ba sallah ko kuma ga karatun da ɗan sauƙi su ba karatun ba sallah maza mata kuma ga karatun to sallah ce dai kuma Allah ya gyara saboda haka 'yan kasuwa kun san cewa zamanin tabi'ai da tabi'u tabi'ina da zamanin sahabbai duk wanda ka gani yana da ayoyi da hadisai da ya iya sai ka je gaban mahauci za ka sai nama da ka nemi kai wani abu sai ya ce maka haddasana fulanun haddasana fulanun sai ja maka hadisi sai ka tara mutum ya goya ka a jaki tun zamanin sahabbai suna a caba da jaki da alfadari da doki hadisi yana cikin sahihul bukhari sai ka tara mutum zaka zalunce shi ka dauke shi cewa wai yawo yake dan goyin ne ina sai ka ji jawo maka aya yanzu kwaɗan goyin sai dai ya shafko maka ashar ko ya harare ka idanuwan shi shi ya haɗu ya ce oga wallahi sai manne mana zai manna ka da kwalta to ba haka ya kamata mu rayu ba fa za mu jawabi a kabari jama'a wa ma amaluka menene aikinka mumin ya ce na karanta ƙur'ani na yi imani da shi na yi aiki da shi kun san me zai faru jama'a annabi ya ce sai a buɗe hagu da kabarin nashi sai a ce kalli nan sai hangi wutar jahannama sai ya tsalle sai a ce a Allah ya so ka yi da baka ba da jawabin nan daidai ba to nan ne mazauninka sai a buɗe dama sai a ce kalli nan sai hangi aljanna sai a ce to yanzu nan ne Allah ya kai ka sai ce ku bari in je in gaya wa iyali na na samu aljanna sai a ce kwanta kai mutumin kirki ne dan yi bacci huta sai a zare ran sai a kai shi aljanna shi kenan tashi ta yi kyau annabi ya ce kafiri kuwa ko munafiki ko fasiki ko fajiri kafiri munafiki fasiki fajiri waɗannan guda uku a cikin musulmi suke a musulmi ne ake samun munafiki a musulmi ake samun fasiki a musulmi ake samun fajiri to a kabari matsayinsa ɗaya da kafiri in aka turo mala'ika marabbuka sai ce ha ha la'adri bin sani ba ya ihu wa ma dinuka ya sake wa ma nabiyuka wa ma kaza wa ma kaza sai annabi ce sai su ɗauki guduma ta bakin ƙarfe su kwaɗa tsakanin kunnen shi da ƙeyar shi sai narke sai su sake haɗa shi dan uwa kamar yadda na ce wannan labari ne na gaskiya don daga bakin fiyayyen halitta yake sallallahu alaihi wasallam annabi ne ya faɗi haka ko ka shirya amsa waɗannan tambayoyin su waɗannan tambayoyin suna da saukin amsa kamar yadda ka ji amma a kabari idan baka yi aiki da su a nan ba ba za ka iya amsa su a can ba yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayatid dunya wa fil akhira wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah yana tabbatar da bakin muminai a nan da can Allah yana rikita azzalumai kada Allah ya samu daga cikin azzalumai amma ka duba a yau ashar guda nawa kai ka hada da zikiri guda nawa kai karatun qur'ani guda nawa ka saurara tashoshin BBC da CNN da BBC World da wacece wacece duk waɗannan alkazzabuna guda nawa ka saurara a yau jaridu nawa ka karanta to shafi nawa ka karanta na alqur'ani yau labarai nawa ka ji sababbi labarai nawa na qur'ani kuma ka ji yau daga haka ne za ka gane matsayinka a kabari da kuma yadda al'amari zai kasance an tashi alkiyama jama'a mu yi kokari mu gyara matashiyata ta farko jama'a ina so in yi amfani da wannan dama in yi mana wannan matashiya daga wani littafi da aka rubuta shi yau shekara 200 da ta gabata wannan littafi ga shi gaba gare ni na yi printin ɗin shi ne daga cikin kwamfuta ta daga cikin aikin da nake na tattara littafin ɗan fodiyo littafin ɗan fodiyo ne yau shekara ɗari biyu da rubuta shi wannan littafi sunan shi Tamizul musulmi na minal kafiri ina so in karanto mana wata magana ne da shehu ya faɗi a shafin ƙarshe na wannan littafi sai ku saurare da jama'a yanzu dai jama'a da gwargwadon abin da na samu yi zan iya cewa wa'azi ya yi wa'azi to za mu rufe wa'azi ne amma ga sako daga shehu shehu ya ce fa'in kulta bayyin lana ma na shtagil bihi kuna ziyadatan fi nuri basairina yanzu dai kowa ya ji maiwa da yawancinmu nan yau na taɓa laifinmu yanzu haka wani yau ba zai iya bacci ba ko to yanzu ina mafita shehu ya ce ga mafita fa'alam anna man arada zalika arba'a arba'ata umurin shehu ya ce ga shawarwari guda hudu wanda duk ke son ya samu haske a duniya ya samu haske a kabari ya samu haske a lahira Allah ya haskaka zurriyarka kana da rai ko bayan ka mutu kana son Allah ya haskaka maka kai ɗan siyasa ne ko ma'aikacin gwamnati kana so Allah ya haskaka maka kai ɗan kasuwa ne matar aure ce ke kowane ne ke son haske jama'a kun ji abubuwa guda hudu shehu ya ce abu na farko sai ce tilawatul qur'anil azim karatun alqur'ani mai girma wa tadabburi ayatihi wa tafahumu ma'anihi a dinga karatun alqur'ani amma kuma sai shehu ya ce ba karatun qur'ani na raratu ba ka zo kawai kana karatun qur'ani eh, wannan kana bata kanka lokaci ne ba qur'ani kake karanta ba أنا كرنت القرآن ترتيل الله شو ورتل القرآن ترتيلا كرنت القرآن دكي دكي دلا دلا سنيت إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة هكذا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور waɗanda suke karanta alkur'ani suka tsaye da sallah suke ba da sadaka da zakka da taimako daga arzikin da muka ba su Allah ya ce waɗannan sun shiga kasuwanci wanda ba zai karye ba mana sun sai shares a cikin kamfanin da ba zai taɓa rugujewa ba amma shi ne karatun alkur'anin dalla-dalla ake so kai sannan sai shehu ya ce da lura da ayoyin shi Allah ya ce afala ya tadabbarun alquran walau kana min indi la waje fihi ikhtilafan kathira afala ya tadabbarun alquran am ala qulubin aghfaluha mutane ba za ku tsaya ku lura da ƙur'ani ba qur'anin nan da ba magana Allah bane da an samu me da an samu tufka da warwara a cikin shi kun san cewa yanzu alqur'ani is the only and the absolute scripture on earth intact in its entirety ƙur'ani shi kaɗai ne tak a duniya littafin da Allah ya saukar tun daga sanda ya saukar da shi har yau yana nan keke da keke idan ka mai da mi'ara ta zama nu'ara dan islamiyya ma sai ce bai yadda ba tun kan aje wurin alaramma haka ne ko ba haka ba amma duk wani littafi ka ɗauke shi yau ka rikita shi ka je ka samu littafin economics ka rikita shi ka ɗauki littafin adam smith the wealth of the nation ka je ka rikita shi ka je ka samu professor na economics ka miƙa mishi ba zai gano mai kai ba shirme duk hayaniya ya tara a kan shi amma yanzu ka je inna a na kalkausar fasalli li rabbika sai ka ce wa kumin lai. ka je ka kai wa yan islamiyya ka gani za su ce sa'an ba haka ba ne waho bai iya ba wa ruho haka za su ce maka waho bai iya ba ma za su ce maka ba za su bata lokaci ba kawai za su ce waho bai iya ba haka ne in ko ka wa Allah ramma dama da ya kalle kama cewa zai tashi gaba shi wuri kawai ba zai magana ba korar ka zai yi jama'a alqur'ani shine kaɗai littafin da a yau Allah ya tsare shi ba a jikin takarda ya tsara alqur'ani ba aina Allah ya tsara alqur'ani alawul mahfuz sannan a kwakwalan mutane a yau duk duniya da za a yi wata gasa ta ɗaukar littattafai a zuba su a cikin oceans a zuba a cikin teku duk kiristan da yake da bible ya ɗauko shi ya jefa cikin teku duk musulmin da ke da bible ya ɗauko duk hindun da ke da komai a zuba musulmi su zuba alkur'ani su ma a cikin teku sai a ce bayan wata guda ana son kowa su mai da nasu su rubuta suwa za su iya retrieving nasu suwa za su iya dawo da nasu sai mu musulmi yanzu wannan ba daraja ba ce? wannan daraja ce a duniyar information and communications technology because wannan ya nuna kenan mu musulmi mu ne muke ɗauke da littafin da ke da absolute granularity in its information in its data collection littafinmu ne kadai yake da information granularity yake da nagarta a wajen bayanan da yake tattare da su don su ne wanda za ka tara mutum ɗari wannan daga maiduguri ya rubuta wancan daga Lagos wancan daga Misra wannan daga kasar Afghanistan amma sai su zama duk irinsu daya ko jarida ce jama'a suka tashi ruwaito abu ɗaya in gari ya waye zaka ga kowa da irin turancin shi wani ma turancin sai birki da magana sai ta zama upside down haka ne ko ba haka ba amma alkur'ani yanzu wannan ba baiwa bace jama'a shekara ɗari uku da wani abu da tafiyar annabi isa aka yi wani taro na nisiya a ƙasar turkiya ta yanzu kenan aka je aka rikita bible aka canza shi ya tashi daga asalin saƙon da annabi isa ya zo da shi ya zama shawara ce da fatoyi da ra'ayoyi na paul shine ake kira bitrus a yaushe aka yi haka taron nisiya aka bi aka rikita shi da rikici ya musu yawa bayan kusan shekara nawa kusan shekara dubu ɗaya da ɗari tara da wani abu a 1945 sai suka ɗaga king james version suka ce this is bad suka ce wannan ya lalace too much contradiction suka ce 50,000 errors in the bible suka ce the most dangerous book on earth is the bible therefore keep it under kit and lock suka ce littafi mafi hadari a duniya a yau shine bible zaman ka lafiya ka saka shi cikin adaka kuma ka kulle shi kar ka sake fito wannan shine littafin su don haka a lokacin suka ce to a zo a gyara king james version a samar da revised standard version idan ka ce abu ya lalace musamman abin da yake rubutacce a tsari na tattara bayanai sai in kana da wata maɓuɓɓugar bayanin wadda za ka gane lalace dalilan lalace wancan da kuma nagartar sabon abin da za ka rubuta amma ba su da wani a hannu sai lalataccen da haka in aka zauna sai a ce ni a gani na kaza dai ba daidai ba ne sai wancan ya ce to ni kuma na ganin daidai ne sai a ce to a je a yi shawara ƙarshe sai a zo a ce to kaza ne don haka sai zama har yanzu akwai me akwai rikici a ciki to matsalar ita ce yanzu duk wani Banife kirista ko bafulatani kirista ko bahaushe kirista ko bayarabe kirista ko inyamuri kirista an fassara mishi bible zuwa yaren shi ne daga wancan king james version daga wancan da suka ce lalataccen don haka ita fassara mecece kenan lalatacciya ce ya kamata a she yadda aka samar da wancan revised standard version a samar da revised standard version na hausa da na eh, eh, duk sauran yarurruka jama'a wannan shine littafinsu wannan kuma shine mu yanzu musulmi allah bai rufa maka asiri ba da ya zama kai mabiyin wannan littafin ne wanda babu kuskure a cikin shi wajen 99 zuwa 2000 wai kafiran duniya suka je suka ce wai alkur'ani ya jefo kalubale wai su za su ba da ansa Allah ya ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijara suka ce wa tunda Allah ya ce in ba ga tsoro ba a zo da wani littafi ko sura guda irin wannan sai suka ce wai ga su sun kirkiro a ina aka saka wannan akan website na intanet www.aol.com america online suka saka suka ce to ga wannan kalubalen sun ansa don haka ga ƙur'ani sun yi aka samu suratu tajassud suratu kaza suratul muslimuna su shirme da ɗirkaniya na larabci da balaga da sarf hatta mu da ba larabawa ba da ɗan cikin cokalin da muka iya na larabci da kakaranta sai ga ɗirkaniyar larabci wanda ƙur'ani ko sai da ya ƙura kowa a cikin garin maka waɗanda su ne ummul ƙura da Allah ce litun zira ummul ƙura wa man haulaha ƙur'ani da ya sauka jama'a akwai aya da ta sauka duk maka ta rikita su lokacin da Allah ya ce innahu zanna allan yahur sai kafirai suka rude wai menene ya huru din nan duk inda larabci a je a samu baba kai ne shekara ka ɗari da biyar ka taɓa jin kakannin ka suna cewa ya huru ya ce ni ma ban sani ba sai suka gama kewaye makka sai suka ce kai aiko kunya ta same mu in har muhammad ya faɗi kalma a littafin nan nashi ba mu santa ba sai aka naɗa kwamiti a sirrance wai su tafi ƙauye a je a jiyo fassarar kalmar nan da Allah ya tashi wulakanta su yan kwamitin suna shiga wani ƙauye ba su nisa ba wani yaro ne ɗan karami ya taɓe kibiyar shi kwari da bakan shi da ya callata te sama sai ce ka da sahami Allah ya hur sai gashi ɗan mutsulin yaro yana amfani da kalmar sunan dukkan banza a maka ba wanda ya sani amma suna ta Qur'ani yace kibiya ta kamar ba za ta dawo ba ashe ma'anar ya huru yarji'u wai ai kafiri da ke kafirci yana zaton ba zai dawo ga Allah ba ne don haka yake kafircin shi ma'anar ta kenan amma suka kasa ganiya sai wani wanda ba balarabe ba waɗannan suka kasa sai kai da ba balarabe ba jama'a kun san wani abin sha'awa profesa ne wanda da digirin shi na farko da na biyu da na uku duk ba akan addinin musulunci bane ba ma akan larabci ba bane shine ba su ansa malamai ma ba su kula su ba profesa uba abdallah daga jami'ar bayero ta kano graduate ne na abu education ya karanta shafi nawa suka yi shafi biyar suka yi da ya tashi sai da ya musu shafi talatin da bakwai ko da shida ya ba su ansa ɗaya bayan ɗaya sai ga america online suka yi marmaza sai suka cire wannan abin don ya zama abin kunya kuma yanzu sai suka boye shi ina jaffa alkalam Alkalam ya bushe tun da sun riga sun rubuta yanzu da ka je kan intanet duk inda ka samu ainihin tool bar wato search bar ka buga google.com ko yahoo.com duk inda ka samu search engine kawai sai ka sa sura like it sura like it ka sa ta as a sentence ka sa ta as a single word sura like it kana buga za ga ta jawo maka da waɗannan surorin ƙaryar da raddin professor uba adamu to jama'a wannan alkur'ani ya gagari kowa ya gagari kowa sai Allah ya sa wannan ƙur'anin ni na iya shi kai ka iya shi dan Allah Allah bai so ka ba Allah bai so ni ba to dan girman Allah sai ka zauna baka aiki da shi da rana da daddare kuma baka karanta shi kuma baka sauraron shi annabin da aka saukar wani kiran sahabbai ya ce zo ka karanta mini ubayyu dan ka zo karanta mini ya karanta mini suratul nisa har ubai ya ce ni Allah ya ambata an karanta maka ita yanzu Allah ya san da ni kuma ni zan karanta maka ya manzo Allah manzo Allah ya ce uridu an asma min ghairi ina son in ji wani wanda ba ni bai karanta to kaji ya shehu ta farko ya ce a ringa karatun qur'ani a ringa lura da ayoyin wa tafahumi ma'anihi a ringa kokarin fahimta ayoyin alqur'ani ka a ringa karanta ka masalil himeri ka zama kamar jaki yanzu jaki za aka dora mai risala da bulugul marami zai yi tahiya ne ko zai sallama bai san abin da yake dauke da shi ba don haka lallai ne a rinka tsayawa ana fahimtar ma'anonin alkur'ani wasani wasiyar shehu ta biyu shehu ya ce kira'atu a hadisi rasulillah sallallahu alaihi wasallam jama'a rinka karatun hadisan manzan Allah shehun malami alkali abubakar mahamudu gume ya ce karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi malai ya ce a karanta hadisai wa mutala'ati siyarhi sallallahu alaihi wasallam a wa karatun tarihin manzan Allah karatun tarihin manzan Allah ba sai a maulidi ba ya kamata ku gane wannan kuna yaudarar kanku ne babu wani abu maulidi a musulunci babu malami kwaya ɗaya da zai iya kawo maka ranar da aka haifi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama duk wanda ya ce an haifi annabi ranar sha biyu ga watan rabi'in al'awwal ya tuba ƙarya ike babu hadisi ko kwaya ɗaya akan haka ka je ko ina a duniya ka ce muhammad awwal albani na zariya shi babu hadisi ko kwaya ɗaya game da ranar da aka haifi annabi sai dai cewa litinin ce wannan ne ya tabbata a hadisi amma sha biyu ga rabiun al'awwal wannan ƙarya ce malaman kissa ne suka faɗe ta babu ita a cikin hadisi duk inda za ka kawo ta ba hadisi ba ne don haka waɗanda ke binciken tarihi da suka zo sai suka yi ta saɓani saboda sadda aka haifi annabi ai ba wanda ya san zai zama abin da ya zama kuma iyayen shi da kakannin shi ba sa datin ba sa sa ranar haihuwa kamar yadda galibin bahaushe yanzu sun kasa same shi dan shekara hamsin sai dai maka yanki faɗi in ka ce baba yaushe aka haife ka sai ce to sanda nehu da mpc suka yi nan fada a anguwar nan ta mu nehu da mpc fada nawa suka yi eh saboda allah ko kuma sanda sardauna ya zo ya wuce ta kwararan nan to sardauna sau ya wuce ta nan Eh? duk wannan ba kame kame ba ne da aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallama ba